بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة الماعون أن سوكر دائتا مكة دقمان فوبين سورر بيان bayanin siffofin masu ƙaryatawa دساك مكو تفسيري A أرأيت الذي يكذب biddin. shin ka san wanda yake ƙaryata sakamako a ranar alkiyama فذلك الذي يدع اليتيم shine wanda yake tunkuɗa maraya da ƙarfi daga samun buƙatarsa Wala ya hubbu على طعام miskin. kuma baya kwaɗaitar da kansa ko ya kwaɗaitar da waninsa akan ciyar da talaka فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون hallaka da azaba sun tabbata ga masu sallar nan da suke shagala ga barin yin sallarsu ba sa damuwa da yanta har ta ya wuce. Allazina hum yura'un su ne waɗanda suke yin riya da sallarsu da ayyukansu ba sa tsarkake aiki don Allah. ويمنعون الماعون kuma suna hana a taimaka wa wasunsu cikin abin da babu cutuwa a cikin taimaka masu.